Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar kullum ga sharar fagen shirin daga gogon El Hikaya game da yadda ta kaya a tsawon makon a Najeriya. To yanzu za mu nufi zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka sani dai, wannan zauren na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. inda wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaya ke jagorantar wata tattaunawa game da makomar matasa da kuma kashe-kashen da ake yi a arewa maso gabashin Najeriya. Yau Elhikaya ya ɗora ne da tambayar da ya yi wa injiniya Sa'ad. Injiniya Sa'ad, kwanan nan Sultan ya nuna cewa talaka da talaka ba su da matsala suna bin doka da oda, amma matsalar daga wajen 'yan siyasa ne. Shin kai a mahangarka ya kake ganin wannan lamari tun da mun duba yankinka na arewa maso gabas nan ne kusan kullum sai an kashe mutane eh to sultan abin da ya faɗi gaskiya ne talaka shi kullum mai bi ne mai ladabi da biyayya ne a daɗin kamar yadda shi bambai ya faɗi da kuma shi malam sabo komi ana adalci yanzu a zamaninmu ban taɓa biyan kobo don in je makaranta ba primary school ɗin da ɗan do dama mafi girma a gari do ne da ɗan do da ɗan sarki da ɗan amadu ɗan koli duk ajinmu ɗaya haka kuma muka tafi secondary school ɗin haka kuma muka tafi jami'o'i wato a yanzu ɗin nan ka gani dai tukunna sai da na yi digirgirma guda uku wallahi tun da nake karatu ban taɓa biyan kobo ba ban taɓa biyan kobo ba to kaga an mana adalci saboda haka ba mu da wani damuwa iyayenmu ba su da wani damuwa to yanzu ma muna da kuɗin da za a yi wannan don muna jami'a ɗin nan zamanin north east ne kuɗinka za su je kafin ma ka je makarantar in an kai list kawai kuɗinka za su je za ka je ka karbi allowance ɗinka babu wani abu ba wani wahala amma yau ga kuɗaɗe suna da yawa kuma a lokacin ana ba mu fan sha biyar a wata fan sha biyar nan komin komin almubazzarancin ka ba za ka iya kashe fan goma ba saboda haka mu a makarantar ma muna da masu kuɗi ne to yau sai ka ga babu batun ɗan talaka kan babu mu ma tukunna masu hali in yara za su koma makaranta sai ido ya yi ja abinda ba ne yake cewa gitan baja hmm? to na talaka ga kuma kuɗi gwamnatoci in ka duba kullum za a yi kiyasin kudin federal state da local government amma kudaden nan ba za ka ga ko ɗaya bisa uku a ƙasa ba inda ana yin ko ɗaya bisa uku za ka samu su ruwa ɗin su lantarki su karatun su asibiti da komi akwai shi amma wallahi mutanenmu 'yan siyasa kwashe kudin nan suke yi ba sa tsoron allah ba sa tunawa ranar hisabi ko kudin da ka samu da zufan kama dole sai ka yi bayani a kai wannan duka sun rigaya sun sa a bayansu to roƙon da muke ƙoƙari mu musu su 'yan siyasa waɗanda allah ya ba su amanan jama'a sai su ji tsoron allah a dawo da abin nan wani kuɗi ne ma da kasata ka dawo da su wa jama'a tukunnatun a duniya. a da mun bamboyi ku ne yan pdp da ke da gwamnatin tarayya amma sau da dama sai ku rika cewa kuna so ku ƙara kwatan ma wasu jihohi bayan kuma waɗannan jihohi na yanzu an yi da a yankin arewa maso gabas ɗin jihohi uku suna apc jihohi uku suna pdp to kuma inda ake da apc din nan eh, zan iya cewa nan ne ake samun matsaloli kuma gwamnatin tarayya ta kafa doka ta ɓace a wajen baka ganin abun bai ma shafi siyasa ba watakila dai akwai wata matsala ce ta daba Ha'a ai duka wadda da tijo da zai wata magana da na so na ji daɗi ai tsammani wata yarinya ce ta wuce da rogo sai mutane suke tsammanin kitse ta ɗauka ce da zoje suka daddafa ta sai suka ga rogo ne ai ainihin rikicin ma ba dauka zai shafi wasu mutanen da ake gani yana shafa yanzu ba an ɗauka kawai za a shafe wasu kalan mutane ne guda ɗaya shikenan a zauna lafiya sai ya zai zamanto talakan bai tsira ba ma'aikaci bai tsira ba sarkin bai tsira ba kowa bai tsira ba kai barin gaya man nasiru da allah mu roƙi allah mu daina sata pdp ba karamin karfi ma jonathan ba karamin dan mai arziki ba ne in na gaya maka abin da yake tafiya abuja sai ka yi wa jonathan saranda a banki ma yanzu ana wa jonathan adawa 49 a banki saboda na ga a kaina ni dan pdp banki ga nan enterprise bank a nan abuja wuse sun yi dufin ina 400 million 400 million banki ga nan enterprise sai da na nuna musu ba kauye ne ni na ki hukuma na je zan sauka da ed ta window ya gane wannan ran ma ni a guri na kamar ban dauke shi na bai dawo settlement yanzu ana bi na yanzu sau bakwai aka buga min waya so for settlement sun dauka zan buga a jarida to irin wannan in ka duba in wanda bai san wani ba zai ce Jonathan ne ya tura su wallahi Jonathan bai sani ba banki kuma enterprise na gwamnati ne kuma talaka suke damfara ban taba cin bashi a banki ba sai ga an rubuto inda nake business wai wani sunan shi kazir wani dan gashiwa ya rubuto malam madalla in za a biya shi a biya shi a enterprise bank ana na ga ana fama tura kuɗi na wani guri yaya wai daga enterprise na cin da lallan mu a duniya ban taba cin bashi a banki ba ya ci uwatar kazir boy idan ana jin irin wannan labari talakawa suna ji a ƙasa shin ba shi bane yake sa su ce to waɗannan mutane damfara ma an damfare su wajen miliyan kaza mu sun zo sun bar mu a ƙauyuka ba sa taimaka mana shi yasa suke ɗaukar makamai suke waɗannan rikice-rikice. a abbabai in don an dambarin miliyan 400 za ka tada kai miya kauye da Allah wuyan kai wuce falwa ya tsaye da min ba tun da nake a zuriyar mu ba a taɓa yin kansila ba bare ka ce ka taba jefa mana ƙuriya kansila ba a taɓa yi ba a zuriyar mu kuma a gaba ma za a kai shekara ashirin ba a yi kansila ba in ka ga an yi takara a gidanmu na mutu ka rubuta ka kaji idan ga an yi takara a gidan mu ko zuriyar mu Allah ne ya ɗauki raina amma ina raye kamar yadda babanmu ya bulokin bai bar yaran shi sun shiga siyasa ba haka ba za mu bar mu su jefar da karatu su shiga siyasa ba ina da kani ɗaya wanda ya fi ƙarfin wani minista a duniya wanda abin da yake ci a gidansa in an kai maka za ka ɗauka shugaban ƙasa ne ba ruwan shi da yadin buni ko ta sama bai taba bi yadin buni ba kuma yana najeriya nan kar ka ɗauka ba najeriya kuma dan kasuwa ne wallahi to so babu siyasa a harkar ba wanda ya dangwala mana kuri a business muka yi muka samu kuɗi ba za mu yarda kuma a business din mu mu ce mana 419 ba amma abu da ya sa na kawo maganar yadda ake yakan shugaban ƙasa ake ɓata masa suna haka fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. To mun zo ga babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga taɓarɓarewar tsaro. Yau dattawan da za su sake mana jawaban su ne tsohon minista Shatima Mustapha wanda zai kawo mana kashi na biyu na jawabinsa. da kuma kallabi tsakanin rawuna Sera Jibril. Da farko dai ga tsohon minista Shatima Mustapha. To, alhamdulillah, salamu alaikum akan abubuwan da suke faruwa. Na tabbata lokacin da aka yi kwamiti na wancan turaki. na tabbata ba za a rasa wasu korafe-korafe wanda mutanen waɗannan wanda suke abubuwan nan sun gaya wannan kwamiti ba a zaro waɗannan korafe-korafe a zauna a tattauna a san asan asan asan na yi kuma in ba haka aka yi ba wannan kashe-kashe gaskiya ba zai kai mu alheri ba irin abin nan da ake cewa dan hakkin da ka raina shi kan tsone ma ido lokacin wannan abun ya faru an raina ana ganin kamar ai e, waɗannan mutane da suke wannan abu kamar almajirai ne za a je a tattake su a kore su a yi kaza kaza kuma ai ba matsala ba ce da sauransu to amma yanzu duk mutum mai hankali ya san waɗannan abu matsala ce yanzu saboda haka dole kamar da ce dole a tashi a yi abu yanzu ala misali nan arewa sai ka ji an zo ana magana za a yi taro na tattalin arziki za a yi wane ne za a je ina ne har north east din ma kwanakin bayan wancan an zo an yi taro a gombe ana magana za a tara tattalin arziki ina ma arzikin yanzu da za a yi tattalin shi arziki yanzu kamar borno da yobe yau shekara na ba a noma ba na san tun shekara 2012 ba a yi ba 2013 ba a yi noma ba kila banama da kyar a ce za a yi noma to dama noman ne mutanen da ake kakkashe su ake kokona musu gidaje mutane wanda tun da aka haife su wasu su a gidan kara suke gidan karan ma ka je ka kona to ina mutum na zai shiga saboda haka waɗannan tarurruka da ake yi na siyasa da sauran abubuwa ya kamata mu yi wa kanmu kyamun laili mu san cewa abin da muke yake gabanmu ana magana rai ne ana magana kai ne ba ta kaya ba yanzu alal misali maiduguri cikin shekara 2013 nan throughout a maiduguri ba mu ji karan bindiga ba ba mu ji karan bom ba ba mu ji komi ba sai da waɗansu 'yan siyasa suka fara tunanin za su je su yi rali na siyasa aka fara samun bom tun lokacin zuwa yanzu kashe-kashen nan kawuri ne bama ne isge ne ga ne maidugurin kanta ne har yanzu abin ci gaba yake saboda ka ni roƙona ne ga 'yan siyasa da masu kwaɗayin mulki don allah don annabi su yi hattara allah nan fa kallon mu kuma mu nan dama mu a baya muke a borno da yobe dama a baya ba ilmin ba ba arzikin ba ba wani abin nan ba an zo muna muna kashe yara waɗanda muke kashewa ake kashewa yanzu alal misali yanzu kila ba za su gani ba amma nan gaban kai shekara goma ko sha biyar waɗanda yau ya kamata su yi karatu su gama su zama daraktoci permanent secretary ministoci da sauransu cikin shekara goma ko zuwa sha biyar ba su don ina rigan ka kashe su saboda haka na ganin cewa lalle ita gwamnatin da na jiha da na tarayya dole su tashi su yi bincike in abu ya faru yau a ce a ba komi ba komi din nan akwai komi gaskiya akwai komi a tashi a yi bincike a samo mutane waɗanda suke ire-iren waɗannan abubuwa da kuma munafukai waɗanda eh, suna magana da harshe biyu a samo su a fallasa su a yi musu hukunci domin idan gwamnati ba sai ba mu kanmu ɗin za mu riƙe allah allah ya fallashe su allah ya tona musu asiri domin ubangiji allah ba ya son munafuki kuma fatanmu shine 'yan uwa su taimake mu da addu'a ba maganan kabila ba ba maganan addini ba ba maganan ni dan state kaza ba ni a'a abin da bature ke cewa human problem eh, matsala ce ta yan adam mana son a taimake mu domin yanzu kusan ba mu da mafita illa mu koma ga Allah kamar yadda Allah yake cewa rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika almasir ba mu da wurin tafiya Allah kana jin mu Allah ka kawo mana saukin wannan abu Allah ka fallashi waɗannan mutane da suke ƙasa wannan kullin nan da suke mana suna samu cikin wannan masifa kuma Allah Ubangiji Allah ka mayar mana zama lafiya da, da, da, kwanciyar hankali kuma shugabanninmu Allah Ubangiji ka ba su basiran da za su gane wanne ne hannunsu na hagu wanne ne hannunsu na dama. Ita ma Sarah Jibril ta ce babu abin da arewacin Najeriya ke bukata kamar zumunci tsakanin al'ummominta. Abin da yake faruwa a arewa babu alama gadi da yawa domin a ganin cewa wata duk suna gudu daga arewa kuma wasu kuma har ma suna zuwa kasashen wasu wanda yana kusa da mu arewa cameroon ne ko niger ne ko hadda northern ghana suna zuwa su zo su yi cinikin da eh, business nasu abin da ya sa kuma a duk duniya abin da ake bukata daga najeriya ko ina cewa mutane su sa da kansu cewa za su nemo zaman lafiya za su rage faɗa za su rage irin wannan abin da ke kawo eh, zaman eh, rashin zaman lafiya da kashe kashe to mutane suna so tsaro wa ra'ayi su eh, da su da su in babu zaman lafiya in babu niyyar ta gaskiya sai tsakanin mu duka in babu ban gaskiya tsakanin mu mutane za su tuma juna cewa da ranmu ba wa cikin tsaro in dai ana da magana bomb da ake jefawa da kashe-kashe da wanda haka yara muna rokotowa mutanenmu malamai da fasoci su gauna su sai su gawa iyaye da yaran da masu zuwa da suna kashe suna a arewa don wahala da muke ciki in babu zaman lafiya babu company ga industry da companies na na auduga da na Texas, da na duka abin da ake yi a arewa duk an rubuta su babu aiki in ba mun ba magana aiki ne gwamnati ba da yi a ce akwai wani company wanda yana ba da aiki wanda zai kama hankali mutane su kwanta duk da tsarin gari da ake da su duk a rubuta su so mu yi tunani cewar sai abu wanda ya ci gaba da zamu samu matsala da yawa a arewa so roƙon mu ne ke wato kuma in rayuwa na giya musa muna da tsohon zuma amma in akwai sabon zuma tsohon zuma ya kamata su masu bada su saurari abu da ake ciki so ya kamata mu koma littafofin eh, namu na addinin mai Allah ya faɗa a game da mutanen jama'a yadda za mu yi gama lafiya wanda ba su so ke faɗa da mu mu gauna don in muka wura shi ne tushen gaman lafiya na yara mu na gobe in muka ce yara su ne manyan na gobe da shiga ba na gobe menene za mu shuka musu su ne masu zuwa intanet su ne masu university tare su ne abubuwa da suke saboda inda su wannan in ba mu shuka kauna da gaskiya da tsaro ana ciki ki ba kuma yadda abu da daraja namu ai za su dauka cewa haka da duniya take a kin juna kuma a ki a da um, abokansu a cikin makaranta ko a university ko a cikin business kuma Allah zai kara mana hikima ya ba mu zama lafiya mu gane abin da za mu yi saboda tushen da zama lafiya na gobe Allah ki taimake mu. Direct from Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na matattauna na wannan jikon sai kuma wani satin a kasance lafiya.